a jiya aka ta wasannin cin kofin zakaru na nahiyar turai europa champions league na shekara 2016 zuwa 2017 a matakin wasannin rukuni zagaye na hudu ga yadda sakamakon wasannin ya kasance kungiyar kwallon kafa ta Batekta da ke kasar Turkey sun tashi ɗaya da ɗaya da Napoli da ke kasar Italy yayin da Manchester City ta lallasa Barcelona na kasar Spain da ci uku da ɗaya. atlantico madrid na spain kuwa ta samu nasara ne akan rostov na rasha da ci biyu da daya yayin da lurar rak na kasar bulgaria ta sa kashi a hannun arsenal da ci uku da biyu a gidanta a can bulgaria ita ko psv na kasar netherlands ta kashi ne a hannun bayamudu na kasar germany da ci biyu da daya ba telma ma ta jin zaɗi ba a hannun psv inda psv na kasar Faransa ta bi ta har gida Switzerland ta ta biyu da daya yayin da Borussia Mönchengladbach na germany suka tashi ɗaya da ɗaya da celtic na ƙasar scotland bayan kammala wasan ɗan wasan ƙwallon ƙafa na barcelona lionel messi a wasan da Manchester ta buga da Barcelona ya jefa kwallonsa na 90 a raga a wasannin cin kofin zakaru na nahiyar Turai. A yau kuma za a ci gaba da fafata wasannin da sauran rukuni inda kungiyoyi 16 su ma za su gaba da fafatawa inda a rukuni a rukunin da za su fafata akwai kungiyar kwallon kafa ta Legawa su ke kasar Poland za su fafata da Real Madrid. A wancan sati da ta wuce Real Madrid ta lallasa Legawa da ci biyar da ɗaya. Sabila kuwa na kasar Spain ne za su fafata da Dinamo dinamo zagreb inda satin da ya wuce sabila ta samu nasara kan dinana dinamo zagreb da ci daya mai ban haushi croatia Dortmund kuwa na Germany za su abata ne da Sporting Lisbon na kasar Portugal. A satin da suka wuce kungiyar kwallon kafa ta Borussia ta samu nasara akan Sporting da ci biyu da ɗaya. Juventus kuwa na Italy za ta karɓi bakuncin Lyon ne na kasar Faransa. a satin da ya wuce kungiyar Juventus ta samu nasara akan Olympic da ci Lyon da ci ɗaya mai ban haushi. Kofin hangin na kasar Denmark za ta karbi bakincin Leicester City. A karan da suka buga a baya Leicester City ta samu nasara akan kofin hangin da ci ɗaya mai ban haushi. Tottenham na kasar Ingila wadda su fafata ne da baya Liverpool. su da ta gabata an tashi can babu ci kungiyar kwallon kafa ta monaco da ke kasar faransa ko za su buga ne da csk moscow na kasar rasha ita su ma a wancan sati suka yi canjar ɗaya daya da daya kungiyar kwallon kafa na porto da ke kasar portugal kuwa ta su karbi bakuncin club braga ne na kasar belgium inda a wasan da suka buga ta wuce kungiyar braga ta samu nasara kan porto da ci biyu da daya za a ke training ne da misalin karfe tara saura kwata na dare agogon najeriya nijar da kuma kamaru